ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون da a ce Allah maɗaukakin sarki yana gaggauta amsar addu'ar da mutane suke yi wa kawunansu da ‘ya'yansu da dukiyoyinsu ta sharri a yayin da suka yi fushi irin yadda yake amsa addu'arsu ta alheri da sun hallaka sai dai Allah yana jinkirta masu sai ya ƙyala waɗanda ba sa jiran haɗuwa da shi domin ba sa tsoron wata uƙoba ko fatan wata lada sai ya ƙyale su suna tafa gamniya cikin ruɗu da shakku dangane da ranar hisabi.